aikin zaben ya gudana ne ba tare da damuwa in banda matsalolin jifa-jifa da aka samu na jinkirin isar kayayyakin zabe wasu wurare ga abin da wani da ya jefa kuri'a sai shaida ya ga zaben ke tafiya a nan Maiduguri. Sunana Ahmed Wakil amma wanda ya wuce din gaskiya mutane sun yi tururuwa sun fito sosai amma bana din da ya gashi nan ne mun fito ma an fara zaben ma gashi ba mutane. Rahotanni da muka samu daga sassan jihar Borno na nuni da cewa ba a samu fitar jama'a musamman mata sosai ba kamar zaben baya kome ya hana mutane fita zabe tambayar kenan da yau malam Hussaini Yusuf wani mai fashin baji kan harkokin zaɓe. Shi dama wasu ma na gwamnan wasu suna da su fito wani ba za su fito ba. Eh, amma na shugaban kasa aka fi damuwa da shi shine shi za ka ga mutane kawai ɗaɗɗaya biyu suke zuwa. Akwai rahoton da suke nuna da cewa mayakan Boko Haram sun kai hari a karamar hukumar Mafa a jiya da daddare abinda wasu ke alakantawa da shine ya hana mutane fita. Sai dai gwamnan jihar Borno Kashi Yatima wanda ya je Mafa a yau da safe tare da rakiyar dan takaransa ya tabbatar da kai hari amma ya ce bai hana mutane fita yin zaben ba. Jiya an kawo musu su hari amma ba tsoro ba ja da baya sun fito kansu da kwankwatan su zo su kada kuriyansu ko yaya suka yi in allah ya yarda ba ma tsoronsu ba tsoro ba gudu ba ja da baya. Tuni dai aka rufe wasu rumfunan zaɓe inda ake tantance kuri'u da ma kidayawa kafin kai sakamakon matattara da hukumar zaɓe ta ware domin sanarwa. biliyamin Yusuf Maiduguri, Arafai Hausa.